muna jinjina ma tutar Nijar Nijar Allah tsare mana ita Nijar kasan muta ita ta mun ka sani Nijar muka so da zaman lahiyar Nijar jama'a ku kama mana da addu'a da ci gaban Nijar da bunƙasan Nijar da haɗin kan Nijar da bunƙasowa arzikinta da lilwa da lahiya da ilimi da wayewa da ci gaban da bai da iyaka Nijar Allah ya tsare ta Allah duk fitina da a cikin Nijar duk wani ya mutu da a cikin Nijar duk Allah shi kauda shi duk abin da ka hana ma ruwa gudu Allah shi janye shi duk inda Allah ka kai kasashe da shugaba Allah kai Nijar ma'aikatan mu na Nijar Allah ka saddada su ka gwada musu da aka ta yadda mulki Nijar ta yi ta halin kakanuka wanda biya iya yasin